issues of security, every security threat, all the security threats were treated one after the other. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Olonishakin ke karin haske ga 'yan jaridu sakamakon tattaunawar da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Batun tsaro dukkanin ababen da ke haddasa barazan tsaro an tattauna su kama daga satar mutane, rikicin manoma da makiyaya da ma 'yan awaran biyafara duk an tattauna su a wannan taro. To shin ko mai akwai wani umarni na musamman da shugaban ya baku? Uh, ya ba mu umarni akan wasu ababen da ya kamata mu uh, mai da hankali a kai sosai domin na samun nasarar aikace-aikacen mu a cikin ƙasa. To ko takamaimai akan menene ya baku wannan umarni? He about the the nation. and which is non-negotiable. batun haɗin kan ah, ƙasa da ma kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulaliya wannan wani abu ne da ba gudu ba ja da baya kuma mu sojoji an jaddada mana cewa dole mu yi aiki wurjanjan don aiwatar da wannan umarni. Uh, Ko ta wace fuska masu ruwa da tsake ke kallon wannan tattaunawa kan shanun tsaro da shugaban ya yi da hafsoshin sojin ƙasar Alhaji Bello Arabi Sardonan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan Arewa maso gabashin Najeriya. Ah, gaskiya ne irin barazanar da yake faruwa a ƙasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma har yana ganin ta kuma wa ya san abin da za ta haifa a zuwa gaba yanzu irin barazanar da mutanen kudancin ƙasar nan suke yi wa arewacin ƙasar nan daidai ne ai ba daidai ba ne kuma menene ake na sani dai har ACF tana kokarin ta sosai na sani kuma wasu daga cikin manyan su suna fitowa suna cewa su ba ruwansu da wannan rudanin da yaran nan suke su ba ruwansu da wannan to amma ai ba wannan kadai shine maganin abun ba ai maganin kowa ya san shi ai maganin shi bana mu samu mu zauna lafiya ai shine abin da ya kamata a yi Na'am, yanzu kuna da eh. kwarin gwiwa kan matakan da shugaban kasa ke ɗauka a baya nan. To, ba mu gani ba tukunna sai mun gani idan muka gani mu zuba masa ido mu gani nan da 'yan kwanaki kaɗan mana. Ai za mu gani in abin zai kyau ma za mu gani in ba zai ba za mu gani. Kuma muna nan shi ma yana nan za mu iya gaya masa ai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria